a wancan kashi na farko na wannan yarinya wadda ta zo neman rarara tun daga jihar Adamawa har ta samu aka cuce ta mun inda wanda aka hada ta da shi suna kwamedi har ya katsa mata tsawa to sai aka yaya da ya kasa min sawan nan ne sai suka wuce sai can jira shi a nan ɗin sai ni kuma sai na zanna na ce tun zan na jiran shi ya wuce bai zo ba sai alhajin nan sai taimaka min yawan dubu ɗaya na je na ci abinci garo garo na siya da na siya sai na gani wani yana yin fulatanci sai na ji filatancin iri ɗaya da namu sai ni ma suna masa sai ya ce to me ya kawo ni nan sai na ce masa wallahi na zo ganin rara amma ga abin da ya faru da ni har ma ban gan shi ba wanda nake jira ma ban gan shi ba sai ya ce to zan iya gane gidan matan da ta hanya in zo gurin wannan nan da yake wanda wanda kika je yana filatancin kenan yake tambaye ki eh sai na ce to dai zan iya ganewa sai ina kwatance dai na manta suna anguwa amma dai ina masa kwatance dai har ya samanto sun gane sai muna shigan gidan sai almajirai suka ce ai ita hajiya ta yi tafiya ta ce mu ce miki ta wuce ta yi tafiya hmm. kuma gidan a rufe an sa kwaɗo ina kiran lamban ta bai zuwa dama wayan din ba magufin wayan din amma batar din shiri ana iya sa batar zaka iya kira to wayan da yake hannuna shine sai na fashe da kuka ina ta kuka shine sai ya tosaya mun ya ce amma zai je adamawa mu je tasha ya sa ni in kwana a tasha sai in koma adamawa. Mu dan koma baya yanzu kuna tasha aka to shi wanda ta haɗa ki da shi yaya kuka yi da shi? Ai bai ƙara kiran wayana ba. A'a ina muka magana me ya shiga tsakanin ku da shi kuma wani bayani kuka yi? Gaskiya bayanin da muka yi da shi akan zai kai ni gidan su rara. Eh. Sai kuma ya canja maganan shi ya yi waya a kusa da ni. Eh. Sai ya ce ofis za mu samu rara ɗin mm. sai ce musu to ba matsala amma dai gaskiya dai abin da zan ce kawai <clears throat> Allah dai kawai ya kyauta amma dai yan Kano gaskiya. Mm. To me ya ce miki me ya faru? Shi dai kawai ya ce sai dai ne mai amfani da ni. Mm. Shi ne mafita na kawai. Kai tsaye miki wannan magana ko akwai abu ne ya fara shi Kai tsaye ya min magana. Ya ce ai idan har zan garara a duk duniyan nan in wanda zai iya min hanya in garara dole sai ya nemi abin da yake nema game da ni shine sai na ce to ba wata hanya sai ce to ni kuma san da nake marara gaskiya to sai dai aka manta da iyayen shi ko da menene zan iya yi adam kawai na in gan shi shine na kawai tun da na tashi to da ya nemi ki ya kuka da shi shine kawai sai na yadda hakan nan dai hmm. ba masalacin da saboda na san zai kai ni gurin yadda eh, a tunanina hmm. to kuma bai zo ya kai ni ba to hmm. shine har yau idan na tuna abun haushi abun masu yana sani haushi ma kawai nake ke To kin zo da kuɗi Kano kamin mu koma can maganar mu ta cewa kuka shiga tasha zai kai ki Adama dan uwanki. To ina kuɗin naki? To ai ba kuɗin kenan sun cinye kuɗin. Ban ga kuɗin ba nan ban su kuma baya tafiya sannan kuma ya zo ya amfani da yake ban san ko ina a Kano ba hmm. gaskiya kafin a ransu ana dan shan wahala gaskiya to irin ke baki tunanin cewa irin bai sarara ba ko ko shi wanda ya amfanin da ke ya nuna miki ya sarara kin san fuskar shi yana harka fin koya eh irin da komedin haka da su kamar irin su Ibrahim a tv ina iya ganin shi hakan nan amma dai ba zan iya tunai sunan shi ba amma dai gaskiya ya dan manyanta hmm, babban mutum ne a masana'anta babban mutum ne a masana'anta amma dai idan na gan shi tabbas zan iya nunawa shi ne kuma shi ma ya sani To jama'a masu bibiyar mu irin wannan abin ne ita gashi ta zo ganin masoyi soyayya ce ta rara ɗaya daga cikin manya-manyan masu fina-finai masu fitowa iyaye har suka yi amfani da ita suka karɓar mata kuɗi kuma idan aka zo ana magana magana wuri wasu daga ciki a ce ba su da kiki sai a yi tsammanin kamar ƙarya ne kuna da yaji yadda take faɗa to daga nan sai aka yaya gaskiya ba su da kirki kawai a wannan wani irin rashin kirki suka miki gaskiya dai ba su da kirki sannan kuma suna amfani kawai ne wasu idan ka faɗa hannunsu suna amfani kawai ne da mutum da kuma yanayin kuɗin da kake da shi haka nan na kalta kuɗi na kafin na man in samu kuɗin ma na ɗan sha wahala kaɗan wani irin wahala kika sha ka samu kuɗin kawai dai muna ɗan noma ne haka inda mama na tayi aure a rigamu. idan aka yi noma haka muna irin zuwa gonan mutane haka mu dan taimaka musu jama'a masu bibiyar mu wannan shine kashi na biyu na wannan labari ta na wannan baiwa Allah wadda ta zo daga Adamawa ne marara har aka samu wani marajin tsoron Allah cikin manya-manya masu masana'antar ya yayi amfani da ita kuma suka kwace mata kuɗi kusan naira dubu ɗari da hamsin kuma suka mata wulaƙanci ta ga wannan rara ɗin ba a labari na gaba za ku je da take haɗa kuɗi cibiyar da ta haɗa kuɗin da kuma har ta zo Kano. To jama'a masu bibin mu a wannan labari kashi na uku ita wannan zinabar da ta zo daga jihar Adamawa domin ganin mawaƙi rarara har ya kasance cewa an mata wayo an yi amfani da ita kuma an an karɓi mata kuɗi har naira dubu ɗaya da hamsin yanzu Zainab wani zai ce to ta yaya har kike samun kuɗi kika tara wannan kuɗi. mun dai a kauyen mu a rigan mu hakan nan muna ɗarin noma sa'annan kuma akwai masu kuɗin da suke zuwa noma a kauyen mu ɗin to muna zuwa gona dai haka muna musu aikin gona kamar reron wake gyaɗa masara to suna ɗan ba mu kuɗi haka nan hakan nan na dake ban ma taɓa iyawa ba amma har na saba saboda kawai burina ya cika in ganshi. to nan na haɗa kuɗin saboda muna zuwa gona aiki sai ana biyan mu kuɗi abin da ba yake tsawon rai kenan da suka mu wasu a iya cewa bayan kin gama tara kuɗin to su ina iyayenki Baba na dai tana aure babana kuma ya daɗe da rasuwa to lokacin da zaki baro kin faɗa ma ita maman take za ki zo eh na gaya mata ta ce ni da waye saboda irin gari hakan nan ko ita ba taɓa sanin gurin ba sai na ce ni da uwar ɗaki na ne mm. sai ta ce to uwar ɗakin ta zo da yake ta san irin a can wajajen mu kana mm. da uwar ɗaki kana tara mata abubuwa har lokacin auren ka zo mm. sai uwar ɗakin ta zo ta yi ma maman mu magana da fahimta duk da dai hankalin maman mu bai kama ba sai kawai na dinga kuka na ce dan Allah mama ki bar ni kawai in je in gan shi idan ba haka ba yadda nake jin a zuciya na kamar sai iya fashewa idan ban gan ba shine har sai kawata tana iya ce mun to in ban ganshi ba mutuwa zan yi ce zan iya samun matsala ne zan iya wani abu haka zai iya faruwa ne to shine sai maman mu tace tunda matan da dama na aure ne a abun nan din mu eh shine kenan fa sai ta sanadiyanta komai ya faru da ni shine ta haɗa mu da kawar a hmm. to da daga uwar ɗakin mu tace gaskiya bata ji daɗin abin da ya faru ba amma in haƙuri ka in gaya mama na sannan kuma maganin neman raran in cire shi a raina ba zan taba ganin shi ba har abada jiya na ce in Allah ya zan gan shi ba Allah ba na ce iko Allah ba abin da ba zai faru ba ɗazu kina magana da cewa sai kika haɗu da ɗan uwanki daga kan a Kano kika mashi fulatanci sai ce zaki iya kwana a tasha to a tasha ɗin kika kwana eh a tasha na kwana a cikin mota da wasu fasinjoji hakan nan wata baiwa Allah wata mata ta saya mana abinci muka ci shi kuma da yake kyauta ya ɗauke ni zai mai da ni adamawan a tasha na kwana gaskiya muka wuce da shi da muka wuce shi ne sai matan ta ce min da kawaye na kin gararan ne tun da ke ai ya ce ba buki gararan ba shine su suke dariya ni kuma abin yana cimin rai sai na shiru na ce ban gan shi ba shine ke na ce sai dai kawai in gan shi a tv na ce a tv ma ai ba na ganin shi wani za a iya cewa duk wanda ya san mu muna nan garin Kaduna to ya akai kuma baki da dara buki ka zo Kaduna wata ce a lokacin da ake irin tiktok top din nan mm. to tana yi wata magocan mu mai suna na Zainab mm. amma dai abin nan kawar sista dina da dadewa to shine sai na gani sai na ce mata ayya ga shi abin da ya faru da ni sai ta ce ai wannan inda zan same su mm. sai dai a kaduna ta ce in allah da za ta ga numban ku a tiktok za ta bani sai ta ban numban. sai na ce wannan numban garanti ne ta ce eh ita ma ta fara kiran ku sai ta ce to numban ya shiga har an ɗauka mm. sai na ce to shi kenan sai ta ce in allah dan ina da kuɗi in je kaduna in same su na ce aban da kowa a kaduna shine sai wata ƙawana ta ce min to tana da shi a kaduna idan na je in sauka a gurin su sai su kawo ni gurin nan to irin baki irin ji tsoro ba irin abin da aka maki a Kano kuma idan kika zo Kaduna a yi miki ko an kwatanta gaskiya dai yanda dai da ta kwatanta ta ce Kaduna dai ba su da wannan ɗabi'an da Kano suke da shi saboda Kaduna ko da baka san mutum ba idan kai tambaya ko kuma ka shiga yanayin halin wala da yunwa sauransu za su taimaka za ka samu mutumin mai tsoron Allah su taimaka maka abin da kenan da ta gaya mun sai na ji na ji daɗi sai na ce ka in je kaman kano in je in faɗa hannun da ba shi ba sai ta ce mun allah yadda haka ba zai faru ba sai ta ɗauki wani numban wani barista ya ce yana da mata da ya gidansu dai a kaduna yake ɗan kaduna ne yana da kirki in soka gidansu shine sai aka kira baristan ɗin ya ce to ba masala ai ɗana kowa ne shine da na shiga mota na ce musu ina mota sai suka ce to shi kenan. ina isan mu a park din sai na kira shi na ce mun shigo kaduna da daddare ma muka shigo da yamma haka Shi ne sai zo ya ɗauke ni a gurin ya kai ni gurin maman shi sai na gaya mata abin da ya kawo ni Shi ne sai ta ce to Allah ya kyauta Allah ba da sa'a a duk inda nake Allah ya tsare ni halin da na shiga ciki. To yanzu yadda muke firan nan yanzu idan shi rarara kuma kusancin shi ya gani yanzu kina so a kwato maki wancan yancin nahi wanda aka cuce ki da kuma kukumine ne burin ki. Eh, iya burina kawai ina so in ga rara kamar yadda nake son gani lokacin lokacin mutuwa na dai hakan nan kafin nan dai mutum na so Allah ya cika min wannan burin ke yanzu babban burin ki garara ni babban buri na abin da suka min ni dai in dai zan garara kawai abin da suka min na daga kina kan kuka yanzu ana magana rara kuma ga cikin washi daga sirrin kina sai da gaske ne ina son shi amma san da nake masa in ba iyayensa wani na gaba mai masa wannan gaskiya ina son shi sosai ina son ganin shi to jama'a masu bibiyan mu dai kun dai ji cikakken labarin wannan baiwa Allah mai suna Zainab wadda ta taso tun daga wata karamar hukuma a can jihar Adamawa ta zo Kano ta sha wahala har aka samu wani daga cikin dattijon yan Kano ya yi amfani da ita kuma ya suka karɓo mata kuɗi kusan dubu ɗari da hamsin kuma bata gansu ma. kun dai ganta tana kuka tana roƙo ni shawarar nake ba masu shirya fina-finai ɗin nan duk duniya ana irin yayin wannan idan har ku buɗe kafar da za a gan ku shi masoyi masoyi ne idan har ba ku buɗe kafar da za a rika ganin ku kuku kuna kula da masoyin ku ba wannan abin har abada ba zai ƙare ba yanzu kuma roƙon da muke duk wanda ya san ya ga wannan abin muna roƙo a yi ƙoƙari a mana share ɗin wannan abin domin shi rarara ɗin ya gani eh, ya zo su gana da ita domin ya cika mata burinta domin tana cikin wani yanayi komi zai iya faruwa da ita Allah ya sa mu dace muna godiya ta yadda kuke bibiyan mu wannan yariya da ku gani masu kalmar sauran mu ta ce ta zo daga wani gani ne a Nijar da ta zo Kaduna gurin ganin kakarta sun je da ita yaya ta ta kasuwa sai irin wani ya shiga wata ta shiga tsakanin su sai bata ga yaya ba za mu zo mu ji yadda abu yake mene ne sunanki Rama to ya ya aka kika ganki a garin Kaduna ni da yaya ta mun ka taho eh. garin gada mun ka taho ta ce za mu taho gidan kakata shi ne da muka taho da daddare ma muka iso da muka iso sai an ka kira mota cikin gida ya taho ya ɗauke mu da ya ɗauke mu ya kai mu gida gidan da ya get ne kuma dai babban gida ne dai ba kalan namu gidan ba to eh, da da kuna can gida ne jar ina ne aka ce za ku zo nan Najeriya Karura komi asunin ni dai to ya ya me ya aka kika bace koko ya aka yake ta bace miki A kasuwa mun kace da yayata. To me za ku je ki kasuwa? Za ta siya kaya falal na garin ga kamar irin su habaya haka dai da sauransu. To ya kai taba ce miki? cikin kasuwa ne to ban san inda ta yi ba irin na rike hannunta muna tahiya yayi eh, wata ta zo giftawa haka sai ta wuce ta tsakanin mu to shi an rabuwar mu da ita to wani hali kika shiga lokacin da baki ganta ba kin neme ta Eh ina ta neman ta har kuka ma ina ta yi tukun har wannan yamma ta yi a wani wuri dai hakan nan ba san sunan ba akwai dai masu sai da nama. Eh mun ka tai da almajirin, mun ka haɗu da almajirin, sai sun ka ce ina ce musu wayar ga babu caji don Allah ko za su taimaka su ba da caji idan ko za a samu lamba tun da wayar yaya ta ce ciki na eh, sun ka ce to an ka miƙa wa mai caji an ka miƙa wa mai caji to muna zaune da su sai an ka ce kati ya za a ta karɓo waya ashe wani har ya ta ya ansa ya ta yi. to ina kayayyakin naki kayayyaki mm, na? A to ai yana gidan, yana gidan kakata, a gidan mun ka bari. Mm. To yanzu ke baki san sunan kin san sunan kakaki a nan Kaduna? A ni ba san sunan na nan Kaduna ba, sai dai na garin mu. To ba a faɗa muku sunan wanda za ku zo gurin taron a nan Kaduna din ba? Ni dai an ce za mu zo gurin kakata. Na dawo daga kiwo ne ma an ka ce to gobe za mu shirya mu tai gurin kakata. Mm. Ko da ma kuna da yan uwa a nan Najeriya Kaduna? ban sani ba da ni dai ban ma dai sani ba ni dai to ita yayya aka ta faɗa muku cewa kuna da ya aka kika san kuna da yan waka duna aka ce ku zo ita tana zama nan karatun ta magarin ga ta yi ekwal magarin ga ta yi mm, kin san sunan makaranta ni ina na san ban san sunan makarantar ba to amma can garin naku da wadawa kika sani kuma wani abubuwa kike yi a can garin naku eh, ina zuwa kiwon shanu to kuma sannan sai irin riga ne ruga-ruga ne dai yanzu menene bambancin zama can da nan wannan garin shi kaman birni ne ko can kuma ƙauye yanzu zaki so ki yanzu kina so ki koma can ko ki ci gaba da mana a'a ni ina so in koma can to yanzu idan aka ce a maida ki can garin ku ki iya kai kanki zan iya kai kaina to ta ina ki shiga mota daga an je bakin boda ma akwai motan garin mu ai kika ce menene sunan garin garin mai komo To abin da muke so to su yanzu idan 'yan garin ku sun gani dawa dawa kika sani a cikin garin ku da kuma suna 'yan gidan ku. Akwai Muhammad yayana ne, aiki wannan Aisha kuma wanda muka zo da ita maranga. Ita Aisha kuma kakata ne, daman yayata ta kwarar kakata ne. To yanzu wani sauyin yanayi kika samu irin na zamantakewa da abinci, kina jin daɗin abincin nan? A ba laifi dai ina jin daɗi amma wanda yake na saba da can kuma da irin abincin da nake ci dan can ina yawan shan nono nan kan a'a saboda su ba su saba sha ba to yanzu me kike bukata kina so a baki annan ne yan uwan ki so same ki ko kina so ki koma gida ni ina so in koma gida to jama'a masu sauraron mu kun ji yadda muka tattauna da ita wannan yarin da tace ta zo daga Nijar yanzu wanda ya ka wanda suka aje ta a nan ganin zamu zanta da wadanda suka zama mata wadanda suka zauna da ita a cikin gida da kuma shi namijin da aka kawo shi da aka kawo ta gurin shi yanzu wani mataki kuka fara doka na ganin cewa ta gane ta eh, ko ta koma gida Yau, gaskiya dai matakin farko da aka fara an nema shugabansu saboda akwai wata yayanmu ta yi magana cewa akwai shugabansu da suke da shi a kamar unguwar sunusi shugabansu na nijar wanda duk wani in dan nijar in yazo suna da shugaba a nan so an kira shi a waya har an ɗauke ta an kai shi gurinta shi ma ya mata tambayoyi duk yadda ya kamata ya mata ya mata tambayoyi sai aka dawo da ita na aka aje ta anan ya ce a bata anan in aka bata anan akwai wani sauran bayani zai dinga waya da shi mai unguwa su ko jiya kuma still ma jiya wa'yansu sun zo su ma shugabannin nasu ne yan Nijar daga wani gefen sun zo su ma sun mata tambayoyi yadda ya kamata so su ma sun tafi da cewa za su dawo za su sake mata tambayoyi so da duka dai yanayin yadda abin da muka fahimta abin da ake tattambayan ta gaba daya babban matsalar shine ba ta san ina ne jihar su ba a cikin garin da Nijar din da suka fito ba abin da ita kawai take faɗin ma mutane ta san garin bai komo garin mai komo shine garin su su ta gaya mana cewa garin mai komo kuma wani kamar ƙauye ne wanda gidajen su buka ne so duk wanda za a tambaya dan Nijar gaskiya yana nuna mana bai san garin mai komo ba so shi yasa har yanzu ba a san yadda za a yi ba har Allah ya sa dai aka bi inda za a bi an je gurin shugaban su an je ina sai aka sama wanda har ya kira ku saboda a yi ku zo ku yi dan yi mata interview yadda ya kamata saboda ana sa ran insha Allah abin zai je inda ake bukata har a samu a san yan uwanta gaba daya sunana aidiya za mu so mu ji labarin wani ya ya kewa ko mu kika gano dangane da ita ya zama da kuke da ita gaskiya alhamdulillah ba ta da matsala tana sa mu nishaɗi a cikin gida idan abin ya dame ta na mashin ta takan zauna ta yi kuka ko ta koma gefe ta zauna ta yi shiru ba ta wasa da yara amma in ta so wasa da yara ta kan yi wasa da yara a cikin gida amma kamar wani labari ta dan baku irin dangane da yadda take zama a can garin su gaskiya inda su mu labari yanayin tsarin rayuwar mu da nasu ba ba ne, su suna rayuwa ne a buka mu ko muna rayuwa ne a cikin gari tunda ita ta gaya mana cewa ko titi bata san sunan shi ba. yaya yanayin cin abinci wani irin abincin abinci suke ci? gaskiya dai abin da aka bata takan ciye dai abin da bata iya ci ba kamar mu nan fankasau mukan ci fankasau da miya ita kuma bata iya ba sai dai ta ci da siga amma kin lura akwai wata damuwa irin a gare ta wanda za a iya cewa kila ma kamar ta baro garin su ne a gaskiya yayin da take gaya ba damuwa a tattare da ita don yayin da take gaya ma an matsa mata cewa ta zo ne tana faɗin mai uwata ita ba za ta zo birni ba dan bata san birni ba bata san yaya yake ba ta riga ta saba da rayuwanta a cikin daji ta je rafi ta kiwon shanu yanzu dai yanzu to ya za ku je idan Allah ya sa aka gane da me za ku yi aka ga iyayenta wani kewa za ku yi nata gaskiya za mu kewanta don gaskiya ko yaran gidanmu ba sa wa irin da daddare amma zuwansa yanzu takan sa su su zauna a tsakar gida su kai karfe goman dare suna su suna dararraku gaskiya za mu wanta. jama'a masu bibiyar mu dai wannan da yariya dai duk wanda ya ganta dai sunanta rahama kamar yadda ta faɗa duk wanda Allah ya sa ya ganta to dai Allah sai ya taimaka sai ya muna magana ya tuntuɓe mu sai mu kai shi inda take kamar da kuke gani ta ma fito daga cikin gida ko da muka je gurin har ta ma fara sabawa da anguwar tana dan zuwa makota ta dawo Allah ya sa a dace muna godiya ta yadda kuke bibiyan mu